Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta ba hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa nasara a shari'ar kula da harajin kaya da ƙungiyar 'yan fito suka shigar da nuna suke da haƙƙin sanya harajin da tara shi daga 'yan kasuwa. Wannan shari'a dai jaddada hukunci ne da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yanke da shi ma ya ba hukumar ta gwamnatin Najeriya hurumin kula da lamuran tattalin arziki na bakin teku. Lauya mai zaman kansa Abuja Zakariya Mu'azu ya ce kungiyar 'yan fiton na da hurumin ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Yana mai jaddada cewa dokar gwamnatin Najeriya ce ta kafa hukumar kasuwancin ta jiragen ruwa wato shipas Council. Don haka ne 'yan fiton ba su samu nasara ba a manyan kotuna biyu na baya. Kotu ta tabbatar da wannan cewa ai ba ma haka ba tun shekarun baya da wayancan 'yan mato masu sana'a a wajen suke karban haraji daga wajen masu kaya abin suke yi abu ne na haramun wanda doka bata san da shi ba kuma kotu ta umurce su da su dawo da duk kudaden da suka karba tare da kashe 21 na interest a kowane shekara a takaice wannan shine abin da ya faru yanzu kotu ta yi bayani cewa ba wanda yake da hurumi ya yanke ko ya ayyana wasu kudade da za a dinga biya a tashoshin jiragen ruwa sai wannan hukuma ta Nigerian Shippers Council ita ce doka ta baiwa iko ta baiwa hurumi ta baiwa karfi akan ta dinga ayyana waɗannan abubuwa ba wai kungiyoyin ma'aikata kawai ba kungiyoyin ma'aikatan ba su da hurumin da za su yi sai abin da wannan hukuma ta ce Ibrahim Muhammad Kashimi shine shugaban kamfanin Kautar da ke ba da shawara ga kamfanoni ta hanyoyin da za su samu riba ya duba tasirin wannan hukuncin abin da ya sa mu muke jin suka kai su kotu ya Allah dama suna cin karensu ne inda su suke cewa ko ba babu babbaka su suke sa abin da suka ga dama suke cajin mutane to kuma tunda aka ba su wannan dama sai hukumar kasuwancin jiragen ruwan ta ce a sai mun zauna da ku mun yadda akan abin da ya cancanta a sa wa mutane haraji ya kike ganin idan an tsaya wajen tara wannan haraji na bakin teku yadda ya dace a najeriya ko in ce gwamnati za ta amfana daga waɗannan kuɗaɗe da za samu mun yi wani mitin a lagos da mutane ƙwararru na wannan fili kowa ya buɗe baki ya ce in dai gwamnati ta ba da hukumar kasuwancin jiragen ruwa Najeriya Shippers Council goyon bayan da ya cancanta suka ce tabbacacce irin kuɗaɗen da za a samu zai wuce abin da man fetur ke kawo a ƙasar nan wato sha'anin kasuwanci na jirgin ruwa zai haɓaɓɓaka a ƙasar nan wanda alherin zai fi abin da ake samu a man fetur wannan kowane ƙwararre da ya magana a wajen abin da ya ce kenan so abin da kawai ake fata shine gwamnati din za ta ba da ita wannan kungiyar kasuwancin jiragen ruwan wato Najeriya Shippers Council goyon bayan da take bukata kotun dai ta umarci yan fitan su dawo da duk kuɗin harajin da suka karba tun daga 2006 zuwa yanzu don ba su da hurumin tara harajin. Kuɗin kuma sun fi naira tiriliyan uku. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.